من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله barakatu. dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga watan sha'ban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 22 ga watan mayu shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don cigaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka اعتقاد الأئمة الأربعة نا دكتور محمد عبد الرحمن الخميس عند مكوانا أكركشن ردي دا أبو حنيفة yake yi wa aƙidan jahaniyanci da ƙadariyanci da jabariyanci inda malam ya koro zantuttuka daga cikin bayanan da abu hanifa ya yi muka kwana a shafi na sha hudu fakara ta goma za mu tashi kamar yadda malam yake cewa wa qala ya'ani abu hanifa imamu abu hanifa ya ce jami'u af'alil ibad min al-harakati was-sukuni tasbuhum والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره ما لن يكي تيوى إمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يانا تيوى جميع أفعال العباد dukkan aikace-aikacen da bayi ke aikata su min alharakati was sukun daga motsi da natsuwa da bayi ke yi kasbuhum aiki ne naka ko nawa ko naku kasbuhum su ne suke aikata shi wallahu ta'ala khaliquha Allah maɗaukaki shi ne wanda ya halicci wa'annan ayyukan wahiya kulluha bi mashi'atihi amma dukkan wa'annan ayyukan da ni da kai muke aikatawa suna gudana ne a ƙarƙashin ganin daman Allah wa ilmihi da iliminsa Allah yana sane da dukkan abin da muke aikatawa wa qada'ihi da hukunci na Allah wa qadrihi da tsari na Allah abin da malam yake bayani a cikin nan ya dunkule maka aya ce guda ɗaya Allah madaukaki ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine wanda ya halicce ku da ababan da kuke aikatawa aikin da kai din duka halitta ne nawa Allah da aikin da kai ba sa gudana sai a ganin damarwa Allah maɗaukaki to shi ne malam ya ce duk wani motsi da natsuwa da rashin motsin da duk ni da kai muke aikatawa baya taba gudana sai da ganin daman Allah a tsarin ganin daman Allah yake to anan malam yana nuna mana Allah ne ya halicce mu da kuma ababen da muke aikatawa duka shine Allah ya aikata ya halitta su shi sa anan da Allah madaukaki ya tashi magana yayi magana akan fanka yayi magana akan wannan kyamarar da ke ɗaukan mu ya yi magana a kan mic ɗin da ni da kai muke aikata muke sarrafawa muke amfani da shi agogo mota da sauransu Allah duk ya yi maganansa a cikin ƙur'ani amma sai dai mai a dunkule Allah ya magana sahabbai Allah ya gaya musu sai dai a aikace ba su gansa ba sai ni da kai yau muke me muke ganinsa Allah maɗaukaki yana cewa wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha sai ce me wa zina ce me wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah madaukaki yace wal khayla kaga dawakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna jakai kenan ko sai Allah ce litarka buha dan ku hausu wa zina da kuma ado sai Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamun yana halitta abinda ku sahabbai ba ku san sa ba sahabbai sun san da wannan fitilar sun san da wa'annan fankokin to Allah ce ya halitta abinda ku sahabbai ba ku san sa ba to kaga ashe kenan duk wani abu da kake gani a duran ƙasa Allah subhanahu ta'ala shi ya halicce shi akwai wanda yake mubashara akwai kuma me gairu mubashara akwai wanda kai tsaye Allah ne halicce shi akwai wanda kai ba kai tsaye bane amma wanda ya kirkiro sa Allah ne halicce shi tunanin da yayi amfani da shi ya kirkiro wannan waye bashi kaga Allah saboda haka shi sa anan malam yace min al harakati motsi wa sukuni da rashin motsin kasbuhum aiki ne na wada naka ko amma ne wallahu ta'ala khaliquha Allah shine wanda ya halicce ta aikin karantanta da kai karantanka waye halicce ku da Allah bai baka dama zaka iya shi ba ba zaka iya ba shi ne malam yace Abu Hanifa yace Allah shine wanda ya halice wa'annan aikace aikatan da ni da kai muke aikatawa sai yace wahiya kulluha da kai da aikin da kake yi na motsi da rashin motsi baki ɗayanta bi mashi'atin lahi tana gudana ne a ƙarƙashin ganin daman Allah ita kuwa mashi'a daman kashi biyu ne akwai kauni ƙadari azali akwai mashi'a shar'i dini amri akwai mashi'a na kaunan abinda Allah ya tsara kaunan wa kadaran wa azalan sai Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin amma ba za ku so yiwuwar ko kuma zartuwar wani aiki ba sai idan Allah ubangijin talikai ya tsara wannan abin kaunan wa kadaran wa azalan cewa abin nan zai gudana sai ka ga abin nan ya gudana ina fata mun gane to shine ce bi mashi'atihi wa ilmihi da ilimin Allah saboda ne hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda muka karanta hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa awwalu ma katta awwalu ma khalaqa Allah al-qalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alkalami rubuta fa qala madha aktub ya rab sai alkalami ya ce ya Allah me zan rubuta sai ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai faru daga yanzu da muka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar alqalamu yaktubu eh, ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya dinga rubuta duk abin da zai faru zuwa ranar tashin kiyama ɗayan ruwayar shine yace qaddara Allahu maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين alfisana سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halitti sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin alhali al'arshinsa yana kan ruwa. Kaga duk wani abu yana gudana ne da mai ilimin Allah. Shi sa Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi an fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah ما أصاب من مصيبة نن نعم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم زيادة حرف جر fi siyaqin nakira tufidu ta'kid babu wata fituna a doron kasa da za ta faru fil ardi wala fi anfusikum balle a karan ku ni ko kai illa fi kitabin wannan musibar da Allah ya tabbatar cewa za ta afka maka yana nan a cikin lauhin mahfuz min qabli an nabara'aha tun kafin mu halicci wannan aikin da kai za ta amsa maka na musiba sharri ko alkhairi Allah ce tun kafin mu halitta wannan aikin mun rubuta ta kaga kenan da ilimin sa kenan ko ba wai ya jahilce sa bane abin ya faru Allah yana sani sai Allah ce inna zalika fil kitab bi ma'ana wannan abin da kake aikatawa yana nan a cikin lauhin mahfuz Allah ya tsara shi shi sa sai Allah ce likai la ta'sau ala ma fatakum saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi farin ciki akan abin da ya zo muku kace dabarar ka ne ko wayanka ne baka sai Allah ce wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk mutumin da ke da girman kai mai alfahari kada ka ce ai ilimin ka ne baka yanzu zaka ga wani tare kuka yi graduating a jami'a kila ya fita da first class first class ya fita da shi kai kuma ka fita da let my people go ko ba ba yana nan wani abincin da zai ci a gidansa yana gagaransa da kuma first class ya fita amma kai da ka fita da let my people go kai ne mai kyautar dubu ɗari dubu miliyan ɗaya miliyan biyar ma za ka kyautar da shi ko a jikinka baka ji ba dabara ka ce wancan inda wayo ke sawa da ilimi ai shi yafi kamata a ce ya samu ko ba kai ba to amma Allah mai badawa ne ga wanda ga dama sai ya baka shi aka hana shi kuma hana shi da aka yi akwai hikima kila shine alkhairi gare sa sai Allah ya bashi a haka a cikin ruwayan imamu Tirmidhi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa a cikin bayi akwai mutumin da da za a mai da shi mai kuɗi da ya lalace ya zama dan iska sai Allah ya bashi a tara kansa ibadan ma ba zai yi ba yau yana na club gobe yana can kaza ya je ya je yayi duka zai manta da shi amma sai Allah subhanahu wataala ya yi shi a talaka za ka gan shi kullum yana sahun gaba kuma kullum zai daga hannu yana ya Allah ka ba mu kaza ya Allah ka ba mu kaza saboda ne yana talakansa da Allah ya yi shi mai kuɗi ko hanyar masallaci ba zai bu ba sai Allah ya yi shi haka sa'annan ya ce akwai kuma wani da Allah ya yi shi mai kuɗi cikin hikimar Allah ya bassa a mai kuɗi ne da Allah ya yi shi talaka wallahi ba zai yi sallah ba sallan ma ba zai yi ba dan irin su ne an ce baba je kai sallah zaka ya ce wallahi ko Allah ya san garin akwai zafi to irin su ne za ka gansu haka shi ina in ta ce mai ibada to bai da rabuwa wajen kullum ina za ka neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi me za ka yi neman kuɗi ina ka taso neman kuɗi za ka kwanta ne a zai je neman kuɗi komai na rayuwarsa neman kuɗi to irin wa'annan ne za Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mummunan addu'a yace ta isa abdul dinar bawan da ke yi wa kuɗi hidima kullum neman kuɗi ya wahala har daga ƙarshen hadisin manzo Allah ce fa idza shika fala tantashi idan ya taka kaya ya Allah kakka bari kayan ya fita kenan idan ya shiga musiba kada ne kada ya fita daga cikin musiba duk wanda bautan neman kuɗi kawai yake yi to kaga kai ka ce wannan addu'an da manzo Allah ta shafe mu yace idan ya in ya shiga cikin matsala kada ka bashi ranar fita daga matsalar to duk mutumin da ya sa neman kuɗi shine kadai damuwarsa to irin wannan abin da ke faruwa kenan hadisin imamu tirmidhi hadisin abdullahi bin mas'udin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana nayi kiyamul laili sai bacci ya dan kwashe ni har ina gab da rasa sallan asubahi yace sai ga Allah ya zo min da mafi kyawun sura a mafarki sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sa burinsa duniya Allah ce sai na yi ɗai da rayuwarsa ta duniya kuma duniya ba za ta zo masa ba sai abin da ni na tsara masa yace kuma duk mutumin da ya sa burinsa lahira duniya za ta zo masa a kaskance kuma duk abin da yake so zan basa sai ka duba irin halin da mutum yake ciki Allah ya tsare mu to kaga wannan shine bayanin da Imam Abu Hanifa ke so ka gane anan cewa duk wani aiki da ni da kai muke yi Allah ne ya rubuta ta kuma ya tsara ta duk da yake aikin daga gare mu yake amma Allah ya riga ya rubuta ta ya tsara ta ya halitta ta kenan ina fata an gane sai ya ce yana gudana wa qada'ihi hukuncin Allah wa qadri da kuma tsarin Allah alqada wal qadr idan suka haɗu a wajen malaman tauhidi suna cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idan alkabaru da qadar suka haɗu to kowanne na cin gashin kansa alqada sai ya ɗauki ma'anan alhukum hukuncin da Allah ya tsara ya rubu ya hukunta wal qadar kuma tsari da abin da Allah ya riga ya tsara wannan hukunci ya riga ya zartar wannan kuma ya tsara to kaga shine abin da Imam Abu Hanifa yake faɗi anan malam ya ce wannan ya ɗauko shi ne a cikin fiqhul akbar shafi na ɗari uku da uku malam ya ci gaba da cewa wa qala al imam abu hanifata imam abu hanifa ce wa jami'u af'al al ibad min al harakati was sukun kasbuhu ala al haqiqati dukkan aikace aikacen bayi na motsi da rashin motsi kasbuhum aiki ne nasu alal haqiqa a haqiqa ni ni ne da kai muka aikata shi wallahu ta'ala khalaqaha amma Allah madaukaki shine wanda ya halicce ta wa hiya kulluha bi mashi'atihi ita kuwa duka suna gudana ne da ganin daman Allah wa ilmihi da iliminsa wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadrihi da tsarinsa wa ta'atu kulluha kanat wajibatun bi amri Allah ta'ala biyayya da ake yi ga baki ɗayanta a doron ƙasa ga baki ɗaya kanat wajiba wannan wajiba ce bi amrillah na umarni na Allah kaunan kadaran azalin Allah ya tsara dole sai ya faru na biyayya wa mahabbatihi kuma Allah yana son haka ne wa ridahu kuma Allah ya yarda da shi shi sa Allah ke son ta'at saboda ya tsara azalan wa kaunan wa kadaran zai faru kuma ya tsara shi dinan wa shar'an wa amran Allah na san sa idan ya zo dinan wa shar'an wa amran yana cikin abin da Allah yake so kuma yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi Allah ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum in kuka kafirce Allah wadatacce ne daga wannan kafircin amma ne wala yarda li ibadihi al-kufr wa yaddawa sa kafirci ba kaga duk abinda Allah ke so to addini ne duk abinda Allah baya so to zalunci ne ko kafirci ka'idar kenan to kaga anan Allah yana so a masa biyayya amma wai shin kowa ne ke biyayya a doron kasa eh kaga ba kowa ke biyayya a doron kasa ba to sai a ce me yasa ake saba wa Allah sai mu ce kaunan wa qadaran wa azalan shi sa ake saba wa Allah Allah tun fil azal ya tsara cewa sai an saba masa shi sa ne ake saba masa shi ya yace walau sha'a lahadakum hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da gabaki ɗaya mutanen duniya Allah sai shiryar da su amma saboda bai ga dama ba huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ku a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mu'mini wannan musulmi wannan ba musulmi ba saboda kaunan wa kadaran wa azalan haka Allah ya tsara cewa sai an samu kafiri ba yanda za a yi kafirai su ce za su kawar da musulmai a doron ƙasa kuma ba yanda za a yi musulmai su ce za su kawar da kafirai a doron ƙasa sunnan da Allah ya halicci bayi ba zai taɓa yiwuwa ba dole ne sai an same su guda biyun na ina a doron kasa kuma ba yadda za a ce kowa musulmi ne kuma kowa yana bauta wa Allah ba zai taɓa yiwa ba dole a cikin musulmin sai kasar da wannan musulmi ne a suna ceremonial muslim kenan ko ranar juma'a ka gan shi a juma'a ranar idi ka gan shi da idi ko ƙaramar sallah ko babban sallah bayan wannan ba za ka ƙara ganin shi ya yi wani ibada ba har ka kawai na duniya ya zama ceremonial muslim akwai kuma wani duk wani ibada za ka daina aikatawa to haka Allah ya tsara rayuwa dole sai an samu irin wa'annan wannan tsarinsa ne na tun fil azal ya tsara shi to shine malam yake ce mana to biyayya da ke gudanuwa a doron ƙasa Allah yana son haka kuma ya yadda a yi masa da'a wa ilmihi da kuma ilimin Allah ake yi ba da jahilcin Allah ba wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa ababen da ke gudana wato Allah baya sani sai in ya faru Allah ke sani wannan daga ciki su ne 'yan shi'a su ne suke cewa Allah ya ce ya yarda da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan bai san cewa za su kafirce ba daga baya sai ya gano cewa ashe haka mutanen nan za su yi sai ce to kuma ya kafirtar da su don girma Allah ko malamin angonku aka kwatanta maka shi da wannan ai ka san an zage shi ballewa ubangijin da me ubangijin da ya halicci bayi a ce ala ya alamu man khalaqa ashe Allah ba ya fi kowa sanin abin da ya halitta ba yanzu ba bature bane ke yin waya ya rubuta manual akwai wanda ya fi shi sanin kan wayan nan ba shi ya kirkiro ta ba kuma ya rubuta ta sai baka manual ko in kai kaza zaka samu kaza in baka yi kaza ba abu kaza zai iya haihuwa ko to sai aka ce a'a wai shi bai gano wayan nan na da kaza ba sai daga baya ya gano ta kaga wannan is a slap on his face kenan ko to Allah da ya halice ka a ce wai bai san ka ba bayan tun kafin ka zo duniya ya tsara rayuwarka kuma ya za a ce bai san rayuwarka ba ina fata an gane hadisan da muka karanta baya da ayoyin da suka gudana suna nuna mana wato haka sai malam ya ce wa mashi'atihi da ganin daman Allah wa qada'ihi da hukuncin Allah wa bi wa taqdirihi da tsarin Allah sai ce wal ma'asi kulluha saban da ake yi wa Allah gabaki ɗayanta bi ilmihi Allah yana sane da ilimin sane wa qada'ihi da hukuncin da Allah ya hukunta wa taqdirihi da kuma tsarin da Allah ya tsara cewa sai an saba masa wa mashi'atihi da ganin damansa sai ya ce la bi mahabbatihi ba wai dan yana son sa ba wala bi ridahu bi kuma ba wai da yaddansa bane ba ya yadda da saban Allah bane ake yi wala bi amrihi kuma ba wai yayi umarni da saba masa bane ake saba masa yanzu shi sa a nan ne wannan bayanin shine zai nuna maka kuskuren yanda wa'ansu suke fassara ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun yanzu da zan yi tambaya in ce. don Allah a fassara min ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam yakun me zaka ce me zaka ce duk abin da Allah ya so shi ke faruwa duk abin da Allah bai so ba baya faruwa kun ji tarihin kenan ko kuma na san mafi galibin mu abin da zamu ce kenan ko saboda mun mun saba jin shi a bakin malamai da dama amma kuskure ne asali shine mashi'a akwai bambancin mashi'a da mahabba mahabba lazimi ne sai Allah na son sa kuma yayi umarni da shi kuma yana so a aikata wannan aiki shine mahabba to mashi'a kuwa abinda Allah ya ga dama ne sawa'un yana so ko baya so a'a ganin daman sa ne yana iya shiga cikin abin baya so kuma yana iya shiga cikin abinda da ne yake so to sai mu ce ma Allahu kana abinda Allah ya ga dama shike kasancewa wa malam ya sha lam yakun abinda bai ga dama ba baya kasantuwa kaga wannan sai ya zama ta'arifin sa daman ta'arifi a wajen malaman usul suka ce labudda an yakuna jami'an wa mani'an ya tattaro duk abin da ake bukata ya hana wani abu shigowa ciki misali shine ana sata a doron kasa ko ba yi Allah na son sata ka ce ma sha Allahu kana lazumin maganar ka kenan abinda Allah ke so shi ke kasancewa Allah na son sata amma satan na kasantuwa ga ba yana kasantuwa ko to kaga ya ci karo da tarifin ka amma masha Allahu kana abinda Allah ya ga dama shi ke kasancewa Allah na son sata baya so amma sata na kasantuwa ko sai ka ce eh saboda ya fada cikin me ganin daman Allah saboda Allah ya ga dama ne hakan ke gudana ko da bai ga dama ba za a yi sata shine maganar walau sha'a la hadakum ajma'in da ya ga dama zai shiryar da ku gabaki ɗaya to da bai ga dama ba sai ya yi musulmi sai ya ne sai ya kafiri kaga ganin damansa kenan ina fata an gane wannan matsalar saboda wannan tana da sarkakiya da yawa daga cikin malamai sun fada cikin kuskure wajen ta'arifin wannan da yawa kuma malamai ne wanda suke tabbas malamai ne ana jin su amma wajen ta'arifin nan suna fada kuskure to fa'idar sanin tauhidi kenan zai gyara maka yadda za ka san darajar ubangijinka ka ɗaura shi a matsayin da yake ina fata mun gane to haka ake fassara wannan mashi'a akwai bambanci mashi'a da mahabba shi ba shi'a yana ƙarƙashin ƙaddara ce kaunan azalan da kuma ne da ƙaddara shi ne abin da Allah ya ga dama yake gudana shi kuwa mahabba yana cikin dinan wa shar'an wa amran addini ne Allah ya umarta a bauta masa kuma Allah na son abin kaga yanzu wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna amma barna na gudana ko baya gudana to in aka tambaye ka to me yasa gudana eh, barnan ke gudana duk da Allah baya so sai mu ce yana karkashin ganin daman Allah saboda ya ga daman hakan ya gudana yanzu misali mai kuɗi yana da kuɗi kawai wata rana sai ya sai kalli gidansa sai ce kai nan wajen bai mun ba a rusa me yasa ya ce a rusa ganin damansa ko da ya ga dama ne zai bar wajen ko yadda yake ko to Allah maɗaukaki ganin damansa ne a yi ɓarna ba wai dan yana son ɓarnan ba amma ya ga dama ne a yi ɓarnan. amma duk abin da Allah yake so to addini ne Allah yana so a bauta masa me kenan addini ne ko Allah yana so a yi sallah me kenan addini ne Allah baya so a saba masa in an saba masa kaga amma ana samun masu sabo ko ba samu to ganin damansa ne yayi akwai mai sabo yayi kuma ne mai ibada ina fata wannan matsalan ta warware to Allah sa mu dace wannan magana malam ya dauko a cikin fiqhul akbar sai malam ya ce wa qala imamu abu hanifa har ila yau ya ce خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان Allah ya halicci halittansa saliman kubatattu min al-kufri daga kafirci wal iman da imani wannan gabar da malam ya faɗi larabcin da ya kamata yayi ba ita bace malam yayi dan larabcin anan kalman da ya amfani da ita akwai kuskure shine sai malam ya saka maka layi anan in kun duba ya sa shi da ko sai ce as-sawabu abin da yafi daidai malam ya ce خلق الله تعالى ala على فطرة الإسلام Allah ya halicci halittu a bisa ɗabi'a na musulunci. Fitara ta musulunci, ina fata an gane me yasa saboda duk wannan bayanin da malam yake so ya kawo iktibasi ne malam yayi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi guda daya wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito sa hadisin Abu Huraira Imam al-Bukhari ya kawo sa a cikin Kitabul Janaiz a cikin sahihin sa babu ma qila fi auladil mushrikina kafin wannan babun ya zo da babu ma qila fi auladil muslimina sai zo da hadisin bayan ya kawo hadisai guda uku sai zo babu ma kila fi auladil mushrikin babun da ke magana akan abin da aka ce akan ƴaƴan mushrikai wanda ba musulmi ba yaron sai mutu bai balaga ba ya hukuncinsa ko ina gani kila baka taba tunaninsa ba ko to yanzu ya hukuncinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wannan tambaya sai zo da hadisin Abu Huraira sai ce kullu mauludin يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فسئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما هم عاملين عليه يتي kowane ɗa da ke zuwa duniya ana halittansa ne yana zuwa duniya a matsayin musulmi duk wani ɗa a duniya yana zuwa duniya ne a matsayin musulmi sai dai babansa iyayensa kenan in yahudawa ne su mai da shi ne ba yahude in kiristoci ne su mai da shi kirista idan majusawa ne masu bautan wuta su mai da shi ne mai bautan wuta sai ce in kun ga dama ku karanta wannan ayar Allah allati fatara an-nas alaiha fitra da wanda Allah ya dabi'antar da mutane akai la tabdila li khalqillah ba za ka taba samun canji ba a ce wai wani yau ya fito a duniya kafiri babu shi la tabdila li khalqillah ba za ka taba samun canji a wajen wannan tsarin da Allah ya ba na halittarsa sai ce zalika dinul qayyim haka shine addini tsayayye walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba to kaga anan sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciko san hadisin yaya me hukuncin yaran mushirikai wanda suka mutu ba su balaga ba sai manzan Allah ce Allahu a'lamu bima hum amilina alai Allah shi shine yafi sanin halin da suke a ciki to akan wannan hadisi imamu ibn hajar al-asqalani da yazo sharhin sa sai da ya kawo zantuttukan malamai a fatahul bari kenan mujallaji na uku da ya zo gaban wannan hadisin sai da ya kawo sabanin da malamai suka yi zantuttuka guda goma sha biyar akan wannan hadisin kadai amma kowace magana idan ya kawo sai ya rabke ta saboda malamin hadisi ne in ya kawo hadisin zai ce amma wannan hadisin da malamai kaza suka kafa hujja da shi bai inganta ba wasu suka ce suna aljanna wasu su ce a gobe kiyama za a za a gwada su Allah zai ce su shiga wuta in sun shiga wuta kenan za su bi umarnin Allah ya ce su shiga sannan ya ce su shiga aljanna duk wa'annan ba su inganta ba duk ba su inganta ba yana fata an gane ba na so in bude wannan babu saboda maganganu ne masu tsawo zan je takaita kawai ne bayanin akan haka to shine malam yake kokarin kawo wannan hadisin tunda hadisin kaga ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ya magana ne akan fitra shi kuma sai malam ya ce saliman duk da yake ma'anar daidai ne amma suna so idan kana so kai ittibashi daga maganar manzo Allah to kai amfani da lafazin da manzo Allah ya fi yayi amfani da ita ya fi kubuta ina fata an gane kalman saliman bata saba wa fitra ba amma dan dai yayi amfani da kalmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita ya fi daidai ko tunda kana daukan daga maganar manzo Allah ne to ya kamata kai amfani da wannan lafazin da manzo Allah ya amfani da shi shine malam yake so mu gane sai ce min al-kufri wal iman kubatattu daga kafirci da imani summa khatabahum sai Allah yayi magana da bayi ni da kai kenan wa amarahum Allah ya umurce mu wa nahahum kuma ya hana mu tun kafin mu zo duniya dukkanmu nan babu wanda Allah bai yi magana da shi ba tun yana ƙwayan zarra haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karkashin wa id akhadha rabbuka min bani adama zuhurihi ko dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin Allah ce mun dauki alkawali daga tsatsan annabi Adam ɗin dinmu sai da Allah ya sa mana rai ya fitar da mu kaman ƙwayan zarra anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi adam dukkan mu nan ba wanda bai gani ba anan ne ya hango wani mutumi yana dan haske haske sai ya tambayi Allah ya Allah waye wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari sai Allah ya ce wa annabi Adam wannan sunan shi Dawud annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya ce to shekarunsa nawa a duniya shi annabi adam Allah ya tsara mai zai shekara dubu ɗaya kafin ya mutu sai Allah ya ce mai shekaransa sittin zai yi a duniya sai annabi adam ya ce sittin ga mai dubu ga sai ce ai shekarun na da karanci sai annabi adam ya ce to na kyautar masa da arba'in daga cikin shekaruna in haɗa da sittin ya zama na ɗari shi kenan annabi adam ya gama ganin kowa da kowa shi kenan aka ba mu umarni shine wa amarahum Allah ya umarce mu wa nahahum kuma ya hana mu har imamu shafi'i yake cewa akan wannan ayar yace da Allah bai saukar da wani dalili ba sai wannan kadai a doron kasa ya ishe mu tunda Allah ya riga ya yi magana da kowa a cikin mu ya zo duniya a matsayin musulmi to ba mu da wani uzuri da za mu zo mu cewa Allah gobe kiyama cewa ai ba turo mana dan sako ba amma da yake Allah ya fi kowa sanyan kawo mutum dan adam uzuri saboda ya bada ka'ida wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zama masu azabtarwa har sai mun turo dan sako duk da kayi wannan tun kana tsatso amma kuma da kazo zo duniya aka ƙara turo maka ba dan sako saboda kada ka zo gobe kiyama ka ce ai mu ba turo mana wani dan sako ba to me yasa za a azabtar da mu saboda Allah ya yanke wani uzurin da gobe kiyama ba ka da uzurin da zaka gaya wa Allah to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan annabi adam ya zo duran kasa yayi shekara 960 sai mala'ikan mutuwa ya zo da ya zo ga annabi adam sai ya ce annabi adam ya tambaye shi me ka zo yi sai ya ce na zo karɓar ranka sai annabi adam ya ce ni mm, mm, ina da ragowan arba'in da sauran ku a shekara arba'in ba yanzu zan mutu ba sauran nan da shekara arba'in sai mala'ikan mutuwa ya ce ah ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka ka ba ɗaya daga cikin ‘ya'yanka manzo Allah ya ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam annisiya annabi adam ya manta sai ya zama inda ka gado mantuwa kenan dan adam akwai me to daga inda ka gado mantuwa kenan to Allah tun muna wannan ƙwayan zarran Allah ya umarce mu ya hana mu fa kafara man kafara wanda ya kafirce sai ya kafirce wa Allah da aikinsa amma ba da tsarin da Allah ya yi shi a duniya zai zo duniya ba ko an gane sai ce wa inkaruhu wa inkarihi wa juhudihi alhaq yayi inkari ya ki karban gaskiya kuma yayi jayayya da gaskiya bi khudna lillahi ta'ala iyahu da kaskantar wadda Allah subhanahu wata'ala zai yi wa shi wannan mutumin da ya kafirce wa Allah wa amana man amana bi wanda kuma ya imani yayi imani da Allah da aikinsa ne ko wa iqrarihi da tabbatarwansa wa tasdiqihi da gaskata wanda shi wannan bawan yayi amma gawa bi taufiƙin lahi ta'ala da dacewarwa Allah madaukaki wa nusratihi lahu da kuma taimaka wanda Allah ya yi maka ko ya yi min ya zama ni da kai mun fito a duniya a matsayin wa musulmai ko kyauta ka ba Allah ya mai da kai musulmi ka fi wani wanda ba musulmin ba kyau ne ka fi shi dukiya ne ko ka fi shi zurfin tunani ne amma sai Allah ya yi shi ba musulmi ba kai kuma sai yi ka ne musulmi to kaga babu wani abin da zaka iya yi ka biya Allah akan wannan gatan da ya maka ko akwai shi kaga babu saboda haka baka da abin da zaka iya biyan Allah da shi sai ka gode masa ka dage damtse ka ci gaba da ibada wannan magana a fiqhul akbar a shafi na 200 zuwa ɗari uku da biyu zuwa ɗari uku zuwa uku kenan malam yace ce wa ƙara wa akhraja zuriyata adam min sulbihi ga maganan malam ma ya kawo ta yace imamu abu hanifa yace Allah ya fitar da zuriyan annabi adam tsatsansa ni da kai kenan daga bayansa ka san sperm din namiji daga ina yake tawowa eh daga baya ko na mace kuma daga me kirjinta ina fata an gane to aka matso tsatsan annabi adam ala surati dhur a bisa suran zarra kwayan zarra atom tun fil azal Allah ya fito da mu faja'alahum uqala sai Allah ya sa mana hankali tun wannan lokacin fa khatabahum sai Allah ya mana magana wa amarahum ya umarce mu bil imani cewa mu yi imani da shi wa nahahum ya hana mu anil kufri dangane da kafirce masa fa aqarru lahu qalu bala shahidna shine kalman ayar ko haka aya ma ce sai muka ce eh tabbas mun shaida ya Allah sai Allah ce an taqulu yawmal qiyamati kada faranin tashin kiyama ku zo ku ce min inji Allah inna kunna an hadha gabin ai mu ba mu sani ba ba mu san cewa ka ce mu bauta maka ba ba mu san cewa ka turo manzanni ba ka ji da ni kenan Allah ce kada gobe kiyama ku ku ce a ah, mu fa ba mu san da wannan ba to shine fa aqarru lahu bir rububiyyati kowa a cikin mu nan sai da ya tabbatar wa Allah aikata aikatansa rububiyarsa fa kana zalika minhum imanan wannan sai ya zama imani ga bayi kowa zai zo duniya zai zo a matsayin wa musulmi fahum yuladuna ala tilkar fitra sai ya zama dalilin da yasa ake haifan kowa a matsayin wa nan musulmi wa man kafara kafara ba'da zalika duk wanda ya kafircewa Allah to ya kafircewa Allah ne bayan wannan asalin tushen imanin da yazo da ita duniya ina fata an gane faqad baddala wa ghayyara hakika ya canza ya juya tunda asalin wanda Allah ya halice shi akai shine mai. musulunci ya juya musuluncin ne ya koma da shi ne kafirci ko tunda asali wanda Allah ya halicce shi da shi kenan wa man amana wa saddaqa duk kuma mutumin da ya imani ya gaskata faqad sabata alaihi wa dawama ya tabbata akai abin da yake tun tun azal ko kuma ya dawama akan asalin sa kenan ko wa san ashe kenan duk wanda ya kafirta ya canza asalin sa ne ko an gane ya canza asalinsa wanda kuma ya tabbata a musulmi ya ci gaba da ne asali kenan ko ya ci gaba da tafiya akan asalinsa wannan magana yana cikin fikul akbar shafi na 302 kamar yadda malam ya ce wa qala imam abu hanifa ya ci gaba da cewa wa huwa alladhi qaddara al-ashiya Allah madaukaki shine wanda ya tsara ababai wa qadaha kuma ya hukunta ta wala ya fi dunya babu wani abin da zai kasance a duniya a duniya kenan wala fil akhirah balle a lahira shay'un illa bi mashi'atihi wani abu sai da ganin daman Allah wa ilmihi da kuma ilimin Allah wa qada'ihi da hukuncin da Allah ya tsara wa qadrihi da kuma tsarinsa wa katabahu fil lawhil mahfuz kuma Allah ya rubuta wannan abin tun fil ina a lauhin mahfuz ina fata mun gane wannan ya dauko shi ne a fiqhul akbar shafi na 302 wa qala har ila yau imam abu hanifa yace lam yujbir ahadan Allah bai taba tirsasa wani ba min khalqihi daga cikin halittunsa alal kufri akan kafirci wannan raddi ne ga jabariya daga cikin jahaniya da suka ce akwai wai duk mutumin da ke saba Allah Allah ne ya tursasa shi ya saba masa kaga kenan a aqidan nan idan Allah ya shigar da shi wuta kenan Allah ya zama mai kenan azalimi kenan ko da shi ya turfasa shi kuma bai kamata a ce shi ya azabtar da shi ba ko ina fata an gane to shine malai yake mai da martani akan maganar su yace Allah bai taba tirsasa wani ba alal kufri akan kafirci ba wala alal iman balle a ce kai a matsayinka na musulmi a tirsasa ka akan imani ina fata an gane sai yace walakin khalaqahum ashkhasan Allah ya halice mu daban-daban daban wal iman wal kufur kuma ya halicci imani kuma ya halicci kafirci fi'lul ibad wannan aiki ne nawa na bayi ko wa ya'lamu ta'ala man yakfur Allah ya san wanda zai kafirce fi hali kufrihi a lokacin da yake kafirci kufran kafiran da ya zama kafiri Allah ya sani fa idza amana ba'da zalika idan kuma ya imani bayan haka fa idza alimahu mu'minan Allah ya san cewa wannan mutumin mumini ne ahabbahu sai ya sosa min ghairi an yataghayyar ilmuhu ba tare da ilimin Allah ya canza ba da kafiri ne sai zo ya me sai musulunta lokacin da yake kafiri Allah na son kafirci kaga baya son wannan aikin da wannan bawan yake yi sai ya ya musulunta da ya ga Allah da ya ga ya musulunta ya zama mumini sai Allah ya koma yana ne yana son sa ko shi ya lice shi amma kuma me ai ya bashi tsari ko wa hadainahu naji dai aka shirye da mu tafarki ga gaskiya ga ƙarya duk aka nuna mana to shi an ce kada ya bi ƙaryar sai ne sai ya bi ƙarya shi sa Allah baya son sa to amma da yazo ya fara yayi imani da Allah sai Allah kuma ya ne sai ya canza wannan soyayya ya mai da ita ne kiyayya sai mai da ita ne soyayya amma wannan soyayya da Allah ya canza ba wai da can bai san cewa zai zai musulunta ba ina fata an gane amma ni da kai ne ba za mu san cewa zai musulunta ba ko haka ne za ka ga mutum yana fanta kamawa kafiri ne yana ababai mafi galibi amma kuma gab sai ya musulunta kuma sai ya canza ni da kai sai mu ta mamaki oh Allahu akbar kaga wane ya ne ya canza kaga ne me yake nuna mana yana nuna mana Allah subhanahu wataala ya san cewa da mun zai ne zai canza ko to kaga bai canza ilimin Allah da komai ba da ya canza sai Allah kuma ya canza kiyayyar da da yake masa akan aikinsa ya mai da shi ne sai ya mai da shi soyayya shi sa Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan sai Allah ce me fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat kai mutum yayi saban Allah yayi zina ya sha giya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yau sai ya gane ce kai wannan abu fa abu ne mara kyau ya Allah na tuba na bar wannan abu ya koma ibada ya koma sallah ya koma karatun qur'ani ya koma neman ilimi wuri janjar sai Allah ya mai da wannan satan da yi da da zanen da yi da da cacan da yi da da ababen da ya mara kyau sai Allah ya mai da su lada kaga gata ne ya maka ko ba gata ba laifi ne kai da amma a duniya akwai wanda zai ma wannan aiki Allah kadai ne ko Allah kadai ne zai maka wannan gatan saboda yana son ka ka shiga ina yana so ka shiga aljanna shi sa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kila wa man yaba ya rasulullah sai ce man aba'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk al'umma ta za su shiga aljanna banda wanda yake waye zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai ce wanda ya mun biyayya ya gama shiga aljanna wanda kuma ya saba mun ya ki son shiga ina aljanna to kaga wannan ita ce sakon to in Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a gaba sabuwa aqwalul imam abi hanifata fil iman zattuntukan da imam abu hanifa yayi akan imani in Allah ya raya mu lokaci na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu